وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدساك سابوا وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي ولقى بكينا تشكين غرم بوتي أديار بوتي أولا يمتي نارا الحميس يو مناشاء بير بوتر رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا إليه هدو لأربعين ده هدو وأنكو ملك ريدي ده شجا ده وزن هدو ميلادية تلبو ميلا شر ده أنا مجلسي ده ميكي تفسير القرآن من جرمة ده كما منا تفسير سورة الحج منا تفسير آية أربعين da bakwai ko kafin mu shiga tafsiri za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi wanda yana tambaya game da mutanen da suke fita daga masallaci ba tare da jira liman ya yi wuturi ba a su ta ashen da nufin cewa za su yi a ƙarshen dare wai ba su da ladan yamu ramadan to ban san masu faɗar haka ba malamai da suke faɗa ko dai irin jita-jitan nan ce a yin wuturi tare da liman ba wajibi ba ne ba tilas ba ne don ka bi liman dole dole sai ka yi wuturi tare da shi abinda wasu daga cikin malamai suke faɗa shi ne suna faɗar kanalar tsayawa tare da liman hanyar kai ƙarshe saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya bi liman kulla har ya kai ƙarshe wato har liman ya gama to za a rubuta masa ladan wanda ya yi tsayuwar dare wato gaba ɗayan dare من سلم على الإيمان حتى انصرف كتب له قيام ليلة to shi ne suke cewa in kana son ka samu wannan falalar ku sai ka yi ka yi sallar tare da shi har ƙarshe ƙarshen sallar ta ita ce lokacin da ya gama gaba ɗaya amma ba wanda ya ce wajibi ne yin haka a ana magana wata falala ce kuma ba wanda ya ce in ba kai haka ba ku samu ladan kiyamu ramadan ba shi kansa kiyamu ramadan ɗin ba tilas ba ne nafila ce idan mutum ya yi ya samu halalar da take cikin wannan aiki kuma yin sa a masallaci ba tilas bane yin sa cikin jafi ba da bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallaci a wasu kwanaki tare da sahabbansa kwana uku ko hudu daga nan ko bai sake fitowa ba ya musu hujja da cewa yana gudun kada a farnar ta musu kada ya zanto wajibi a kansu ganin cewa sun dimanci cikin jami'i kuma daga ƙarshe abin ya zo musu da wahala amma kasancewar yayi ta ko da sau ɗaya ne wanda yake nuna cewa shari'a ta yarda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko sau ɗaya ne to wannan yin da yayi sau ɗaya ya nuna wa al'umma cewa shari'a ta yarda yi Ma wai sai yayi ta yi ba saboda da yayi sau da sau biyu sau uku aka fahimci cewa to shari'a ta yarda amma a wancan lokacin lokaci ne da alƙur'ani sauka akwai yiwuwar idan aka ga alamar sha'awa mutane suna sha'awa tun da an yi ta dafifi ana ta cika masallacin to kada wata aya ta sauka ta ce to wannan tsayuwar daren ta zama wajibi akan musulmi dole ya yi ta annabi kuma yana tausaya wa musulmi muminai saboda ka sai dai da fitowa don haka yin ta a gida ma a wani wasu malaman ma ta fi kamar imam malik yana cewa yin ta a gida ya fi kan yin ta a masallaci saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa afdalu salatul mar'i fi baiti illa maktuba sallar da tafi kowace falala ta nafila ita ce wadda mutum zai yi a gidansa in ba ta farilla ba so babu magana cewa wai ba a maka kasance tare da liman ba har ƙarshe ba ka da ladan tsayuwar ramadan wannan kuskure ne ba sanin cewa wani malami ma ya faɗi wannan ba gaskiya wannan kuma yana maganar cewa mutum ne da yake amfani da sunan da ba na mahaifinsa ba yana maganar cewa shi yanzu shekararsa 28 ya taso ne a hannun yayin shi ya ɗauki nauyin komai na shi karatunsa da komai da komai to haka wajen yin rijistar sunansa a ta rijistarsa da sunan yayansa to kuma ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan haka cewa a kirawo kowa da sunan mahaifinsa da shi ne yake cewa gashi yana da takardu wasu takardu ma ba su canzu ba to yaya zai yi abinda hadisan suke magana a kai shine mutum ya bijire wa sunan mahaifinsa ya bijire wa sunan mahaifinsa marra saba an abihi faqad kafa yadda zo a cikin wata ruwaya a sai hayi wanda ya yin barin mahaifinsa kada a liƙa shi da da mahaifinsa yana yana ganin in aka yi haka ya ci baya ko ya yi ƙasa saboda haka sai yake ƙoƙarin ya ya danganta kan shi zuwa ga wasu ko zuwa ga wani yana kamar a nan ɗaukakar ciki da musulunci ya hana wannan takan yi mutum ya zama an san shi da suna da wani suna ko da ko shi ba haka yake ba ba kuma shi ya ce haka yake so a kira shi ba amma an san shi da wannan sunan wannan babu laifi don an kira shi da wannan sunan a kira shi da sunan babansa ko kakansa ko wani uwansa saboda da wannan aka san shi wannan babu komai kamar da annabi ke cewa annabi la kadhib an ibn abdul muttalib annabi dan abdullahi ne shi kuma abdullahi dan abdul muttalib abdul muttalib kakansa ne amma ya jingina kansa zuwa ga kakansa amma ba wannan ya nuna cewa koyaushe aka tambaye shi waye babanka bai ce abdul muttalib to a da can ana samun irin wannan kuskuren saboda da yawa daga cikin mutane ilimi bai zo musu ba in aka ba mutum rukon yaro ko ya ɗauko shi ruko ko iyayensa suka rasu ka bashi shi a hannunsa ya je sa shi makaranta sai kakama masa sunansa wai shi yana ganin yin haka shi zai nuna cewa ya karɓe shi a matsayin ɗansa kamar ɗansa babu gwamnati da sauran ‘ya'yansa don haka wannan ta sa zai sa masa zai sa sunansa a jikin sunan yaron da shari'ance ba haka yake so ba Allah ta ya ohun za a yi abaihim a asra inda ba. ku kirawo su da sunayen iyayensu wannan shi ya fi adalci a gurin Allah to amma wanda aka san shi da wani suna ko da ba mahaifinsa bane amma ya shahara da wannan yanzu muna ta ibnu taymiya taymiya din ai ba sunan babansa ba. shi sunan shi ahmad sunan baban shi abdul sunan baban shi abdul sunan kakan shi abdullahi to amma akwai wata cikin kakanninsa mata akwai wata wadda aka yi mata laƙabi da taimiyya to duk wanda yake ya fito daga wannan zuriyar sai yake ce shi taimiyya ba shi kaɗai ne mu taimiyya ba baban sama ibnu taimiyya ne kakan sama ibnu taimiyya ne amma dai an fi sani shi jikan da wannan sunan to kaga ba babansa bane amma kuma in ba haka ka faɗa ba za a gane ba wannan littari ba ga komai amma da za a zo ana tambayar ka nasabarka to kaka kauce a ambatan sunan mahaifinka ce ni wane wane wane da aka fi sani da wane ni wane dan wane dan wane amma an fi sani na da wane wane kaga wannan shine tarihi saboda aka ba wani ba wata matsala a cikin wannan wannan kuma yana tambaya cewa ta dabba ce ta mutu aka bar shi ya jefar aka bar shi ya jefar da ita sai ga wasu suna bin sa a baya a baya sai ya kona <laughs> wai ya yi laifi ba kai laifi ba sai dai kuma kada ka zama ka gasa masa kuma ina gama batun gurin haka yan saboda lokaci آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون cigaba. Wata ayin yin kwayatin amlai tuna hawani a wani matin tun ma'akwamitu hawa ilayyar makon. Na, ah, da farko muna barabarantar a ah, koma gwamna na jihar Bauchi. a ah, wadon bauchi alhaji ahmad ma'azu wanda da shekara ya saba kawo mana ziyara a wannan majalisi namu abin da wancan da yana da daga cikin ɗaliban wannan makaranta duk da dai ba ganin shi ake ba amma yana bibiyar karatuttuka ko ina to amma yakan so wani lokaci ya kawo mana ziyara ta ga muna alfahari da wannan kuma muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lada Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa lafiya shirya da الله Allah subhanahu wata'ala ya ba shi jinkiri mai amfani Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ka'ayyin ويستعجلونك بالعذاب ولكن يخلف الله وعده وإن من عند ربك كألف سنة مما تعدون وأنا آية جيه مفارقة سرقتها وإن شميه فسرقتها ما أقوى تجبع لك رجيه وأنا ممكن في ذلك بيان تأيب Allah ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka da gaggauto azaba ولن يخلف الله وعده الا كما زي ساق عن كورن السماء وإن يوما عند ربك كما لليين دايا أوجه أبنجد كك ألف سنة مما تعدون ومما يعدون كمرشي كرا دوني daga abin da suke lissafawa da ce wannan ayar tana magana akan lokacin da kafire suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa har yanzu azabar da yake ta hada musu za ta same su in ba su yi imani ba ko in sun ci gaba da ta shi ne za ta same su ba wannan yana da cewa babu abin da zai faru kuma shi ba annabi bane kuma abin da yake faɗa ba gaskiya bane in gaskiya ne to ta zo mana shine wa ta bil azab suna ta faɗa suna ta maimaitawa suna ga inda ake abin da yake faɗa gaskiya ne lokaci ya yi tsawo har zuwa yanzu ne ya faru ne da ba a ko da azabar ba shi ne Allah ce walai yukhlif Allah wa'ada alkawarin da Allah ya yi na yin azaba ga dukkan wanda ya kibire masa Allah ba zai saba wannan alkawarin ba ku kuke ganin wannan lokaci ya yi tsawo amma a gurin Allah wannan ba a tsawo ba abu ne kurkusa wa yau yawman inda rabbika ka aisha sanatin min ma ta'udun yini ɗaya a wajen ubangiji kamar shekara dubu ne a lissafin ku to wannan yiri ɗaya wannan gaba ita ce muka tsaya a kanta yini ɗaya a wajen ka kamar shekara dubu ce daga abin da ku kuke lissafawa muka ce wasu daga cikin malamai kamar ibn al-khatib ar-razi da as-sam'ani sun tafi akan cewa ma'anar wannan aya yana nufin cewa yini ɗaya da mutum zai yi a cikin azaba ranar gobe kiyama daidai yake da shekara dubu ka alfi sana daidai yake da shekara dubu saboda haka wannan ana gaya musu cewa a idan suna ganin cewa kamar har zuwa yanzu wata azaba ba ta zo musu ba to su jira azabar tana nan za ta zo Allah ba zai saba alkawarin shi ba amma ba su sani azabar da take jira su a ranar gobe kiyama idan har suka yi da suka mutu haka to yinin ta daya daidai yake da shekara dubu a lissafin su na duniya saboda haka kaga a ce an gudu ba a tsira ba idan ta nan ba ta same su ba to akwai wata mai tazara tazara ko ba kaɗan ba tana jiran su a nan gaba wasu daga cikin malamai kamar yahya ibn sallam a tafsirinsa da ibn jauzi tafsirinsa zabin basir da ibn Hizal a cikin tafsirinsa a at su kuma sun ce wa inna yawman inda rabbika ay inna yawman inda rabbika min ayyamil akhira. kwanakin lahira a wajen ubangiji daidai suke da kwanaki dubu na nan duniya wato duk kwana ɗaya na lahira kwana ɗaya na lahira daidai ke da kwana dubu a da shekara dubu ta nan duniya imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda ya zo a cikin littafin sa'arar da al-jami'a da kuma eh, tafsirin yahin musallam a tafsirin eh, muqatil suka kawo daga imamu ahmad shi kuma ya fassara cewa wannan ayar tana magana ne wa inda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan ana magana ne akan kwanakin nan guda shida da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sabbai da ƙasa da abin da yake cikinsu a cikinsa Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu a cikin kwana shida su tafi ayyar to waɗannan kwanaki shida kowace kowane kwana ɗaya da yake da shekara ce wannan ana magana ne akan kwanakin halittar sammai to wannan ayar mun ce tana daidai da ayar da ta zo a cikin suratul sajda yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardh ثم من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أشكين سورة السجدة أبني سبحانه وتعالى كينا تعالى الأمر daga sama zuwa ƙasa sannan kuma wannan al'amari ya hau zuwa gare shi a cikin wani yini da gwargwadon tsawonsa ta alfi sana filmin mata kamar shekara dubu yake a bisa lissafin ku to sai muka samu a cikin suratul ma'arij ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wata aya mai kama da wannan ta'arudul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku da kuma mala'ika jibril shine ar-ruh suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wani yini wanda gwargwadon tsawonsa hamsin alf sana shekara dubu hamsin kaga yanzu ba ana ana maganar shekara dubu bane ana maganar shekara dubu hamsin to waɗanda suke so su soki alƙur'ani sai su ce yaya ga tukka da walwala na a cikin alƙur'ani a wani wurin an ce alfi sana a wani gun kuma an ce hamsin alfi sana a wani gun an ce shekara dubu a wani gun an ce shekara dubu hamsin akwai tazara ba kaɗan ba tsakanin dubu ɗaya da kuma dubu hamsin to shi ne malamai suka faɗi fuska guda biyu ta fahimtar waɗannan ayoyin mabambanta guda biyu fuska ta farko suka ke ayar da take cikin suratul sajda yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'udun yace wannan ana maganar tafiyar da al'amarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara tafiyar tazarar tafiyar ta daga ƙasa zuwa sama shi da aka faɗi shekara dubu tunda akan haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan tadbirul amri akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake tsarawa ita kuma ayar da muke karantawa a yanzu ita ce imamu ahmad yace ita kuma tana magana ne akan kwanakin da Allah subhanahu ta'ala ya halicci duniya a cikinsu sannan kuma ayar da take cikin suratul ma'arij tana magana ne akan kwanakin rana alkiyama saboda ka kaga kowace aya akwai abin da take magana a kansa haka ba suna magana ne akan abu guda ɗaya ba kaga babu magana tsoka da warwara a nan kowace akwai alƙiblarta to fuska ta biyu kuma wasu ba ne suka ce duka waɗannan ayoyi suna magana ne akan abu daya suna magana ne akan yini a gobe kiyama sai dai yakan sha bamban daga mutum zuwa mutum daga wani zuwa wani a wajen muzini abu ne mai sauki ba zai ga wannan tsawon lokacin ba sai wanda za a yi a mahashar sai wanda za a filin hisabi da lokacin da za a hau siraɗi har zuwa shiga aljanna morihi da zai ba zai da tsawonsa ba abin zai zo masa cikin sauƙi a yi a gama ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila Allah ya nuna cewa su yan aljanna ma baccin da za su yi na gabanin zahar ma a aljanna za su yi saboda za a gama komai da komai su shiga aljanna a ba sai ba kaga su ba za su ga tsawon wannan lokacin ba amma kafiri shi zai ga tsawonsa sosai fazalika yau ma izin yau mun asi ala ce ala kafiri na rairu ya ce ce wannan yini yini ne mai tsanani kuma ba mai sauƙi ba ga kafirai wa kana yau ala kafiri na asira وهو تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا التي ونمني بفاجري إني من الأنم صور هكا سوء أغرن زي الأوه زي أما أغرن المؤمنين بذي الزوبة سنة الله تقبل الشيء وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية a can baya mun karanta faka'iyyin min أهلكناها فهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد شيخ وبايا موسى آيوي أنت أم في أكساك وكأي من قرية ليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المسلم wannan ayar ta zo a ƙafi ce akan الله magana da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana cewa wa ista'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada suna gaggauto maka da azaba Allah kuma subhanahu wa ta'ala ba zai saba alkawarin sa ba to sai ubangiji ya kawo wannan maganar cewa alƙarya nawa ce muka jinkirta mata wa ka ayyin min qaryatin nawa ce amlaitu laha na jinkirta mata na saurara mata wa hiya zalimatun alhalin suna azzalimai ثم أخذتها sannan daga baya na damke su wa masir kuma koma zuwa gare ni ciki so haka Allah subhanahu wataala anan yana gaya wa su waɗancan da suke gaggauto da azaba cewa daina rawar jiki daina ganin cewa azabar nan ta ɗau lokaci a gabaninku Allah subhanahu ta'ala ya jinkirta wasu al'ummu waɗanda suka yi kafirci ya ba su lokaci ya ba su tazara ya saurara musu na wani lokaci sannan daga baya kama su don haka wannan sunna ce ta ubangiji wata ara dan ya jinkirta muku da su cewa a'a ruwa ta sha kafin alifin an yi wasu al'ummomi da suka yi kafirci suka yi zalunci kuma su ma Allah ya musu wannan jinkirin amma ubangiji ya kama su da ƙarshe ثم أخذتها sannan daga baya na kama su na damƙe su wa ilayyar masir kuma makoma zuwa gare ni take saboda ga wannan gaba ubangiji su subhanahu wata'ala ya kawo wannan maganar wata wa kayyin qaryatin nan saboda tsara tsarin bayani akan wancan gaggauto da annaba suke suna gaggautowar Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam maza maza maza a kawo musu azabar mana to shine Allah yake gaya musu cewa a'a ka gaya musu ai ba su kaɗai ne irin wannan saurara su tare da su ba su kaɗai ka fara saurara ba in ka kula ayar da ta gabata ba a kawo maganar jinkirtawa ba ayar da ta gabata haka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya qawiyatun ala umshiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid babu maganar jinkirtawa a ciki amma nan sai ake yi maganar jinkirtawa saboda mai saboda ta dace da maganar gaggautu da azaba da suke yi an gane ko saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala a waccan aya ta farko so ake yi a gaya maka yawan alƙaryu ko yawan garuruwa da Allah ya halaka da a lokacin ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana lashin sa cewa kada ya damu da ƙaryata shi da suke yi kada ya damu da maganganu da suke gaya masa akwai al'ummomi da yawa da Allah ya halaka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan magana don ya faɗi irin yawan al'ummomin da aka halakar wanda wannan suna da yawa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan ne don ya ƙara tabbatar musu da cewa ba iya wannan kawai da aka ambata ne aka halakar ba don kada ka cewa tun da can an ce ka zaba kawai da وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وخزي وموسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ولدي إذا تنشي و iya waɗannan da aka zana ko su kaɗai ne aka halakar shi ne Allah ce a aka ayyan min qaryatin ahlaknaha ai mun halakar da alƙalu da dama sawaka kun ga munasabar zuwar waccan aya a inda zo ana so a cire maka tunanin iya waɗannan da aka ambata mutanen annabi nuhu adawa samudawa mutanen annabi ibrahim kowa ya aka ambata cikin wannan aya su kadai aka halakar Don kada ka tsaya a iya wannan jerin mutane ne Allah ta sake gaya maka cewa to ba su kadai ba fa ka ayyin min alatin halakna mun halakar da alƙalu da yawa nan kuma tunda suna maganar garzauto da azaba sai Allah subhanahu wataala ya ce a ai ba su kadai ba wasu ma da yawa daga cikin alƙalu an jinkirta musu kaga kowace aya da inda take ba sauraka ba mai ba kawai mai mai bane alfahari babu wani mai mai haka kawai ba da gaira ba ba gaira ba inda kaga wani abu ya zo ko akwai wata hikima da ta sa in ka tsaya kai kai bincike za ka ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan ne saboda wata munasaba saboda ka ubangiji subhanahu wataala ayoyi da dama ya bayyana ya halaka al'ummu da yawa ya halaka al’ummudu wa kanmin tarihin ahalakna aka ja a basuna da ya san ahun ma’ilu ce al’ayu da dama muka halaka azaban ta zo musu suna tsakiyar bacci ko suna ƙaidula wa kan ƙasam na min tsariyakin ta yi nan zari na sanwa insha na min zari har karnar akari al’umma nawa muka karya wanda suka kasance a zalibai daga baya ko muka samar da wasu al'ummar daban ألم يروا كم ألم يروا أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين. أنا أقول هذه دم دبن دبوق بيجي سبحانه وتعالى يا فتى مستي ويا هلك الدم ثاني كيوا إيوة. نسقي وألا ما بيجي وكم أهلكنا من القرون من بعدهم أتخذ ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. al'umma nawa muka halakar bayan annabi Nuhu alaihi salam bayan sa ayi al'ummu da yawa da suka yi wa Allah ba daidai ba kuma Allah ya kawar da su haka nan ubangiji yana gaya wa waɗannan laraba kuna yawo kuna kuma wucewa ta garuruwan waɗannan da aka halaka kuna shiga yamar kuna shiga sham kuma a wannan wuri kuna ganin kufai na garuruwan da aka yi a baya suka yi da Allah kuma subhanahu wata'ala ya halaka su أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى التي نزلوا سداني الأمة da suka bari to akwai aya a cikin wannan ga mutane da suke da hankali Allah ce wa ka min qaryatin amlaytu laha wahiya zalima ce alƙarya nawa ce muka saurara musu alhalin suna masu zalunci wato muka saurara musu lokaci mai tsawo ba mu gaggauto musu da azaba ba tare da cewa suna zalunci zalunci anan ya kunshi shirka da Allah ya kunshi kafirci ya kunshi saban Allah ya kunshi zaluntar junansu da mai ƙarfi yake yi wa mara ƙarfi wanda duk ya shiga ƙarƙashin zalunci sai sa ubangiji subhanahu wata'ala yake kawo kalmar zalunci ana ita wahiya kafira Allah ya ita wa kayyimin tsakaitun amnatuna wahiya kafira amma sai ce wahiya zalima tunda kalmar kafirci ta kan taƙaita ne akan wanda ya kafirci kaɗai sauran ƙananan zunubai sauran cin zali da cin zarafi da za su yi wa junansu duk ba zai shiga ƙarƙashin kafirci ba amma aka ce wa hiya zalima ya kunshi kafirci wal kafiruna hum zalimun ya kunshi shirka inda shirka la zulmun azim ya kunshi saban Allah wanda duk ya ya saba wa Allah ya zalunci kansa wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa ya zalunci kansa haka nan zaluncin da za da za da mutane za su yi su ya shiga karkashi dan ya zanto darasi Da kowace irin kasa, kowace irin al'umma kada ya zanto an bar zalunci kowane iri ne daga mafi girman zalunci shine zaluntar tauhidi na ubangiji wata wataala haƙƙin Allah a ɗauka a ba ma wani shine mafi girman zalunci har zuwa mutum ya zalunci kansa har zuwa matakin mutum ya zalunci kansa ta hanyar ya hana kansa alkhairin da ya kamata ya bar samu to duk in aka samu irin wannan Allah subhanahu wataala yana iya kawar da wannan al'umma ke sun ma'afastuha sannan sai na kama su da ukuba ta a nan duniya a nan duniya na saukar musu da ukuba wadda ta kawar da su sannan wa ilayyar nasir makoma zuwa gare ni take bayan wannan ukubar da na musu ta duniya kuma za su dawo har ila su same ni domin za su sami ubangiji subhanahu wataala za su haɗu da shi a ranar gobe kiyama kuma a nan ma zai sake musu wata azaba wani azabar da same su a nan duniya ba ita karau ba wannan farau ce amma wanda za su zo su iske a nan gaba ba ta fi tsanani shi ne ma'anar wa ilayhi al makomar zuwa gare ni ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum makomar su zuwa gare mu ne kuma hisabin su yana kan mu don haka kada waɗannan da suke yi maka ya rasulallah irin waɗannan maganganu suna cewa a gaggauto a gaggauto da azaba kada su dame ka kada kuma su rudu da irin jinkiri da ubangiji wata ala ya musu idan azabar ba ta same su a nan ba to tana nan tana jiran su don kuwa komar su zuwa gari shi yanzu suna ina waɗannan da suka ja da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ina sun koma ga Allah sun koma ga Allah kuma sun je sun tarar da abin da suka aikata sannan ubangiji subhanahu wata ala ci gaba da cewa قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم أولئك أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس كي يا قوم إنما أنا لكم نذير مبين ni kawai mai gargaɗi ne gare ku mai zayyana gargaɗi fallazina amanu to waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka lahum maghfiratun suna da wata dafara ta musamman wa rizqun karim da kuma arziki na karamci na sa'u fi ayatina waɗanda kuma suka yi ta ƙoƙari suka yi iya ƙoƙarinsu. wajen ɓata ayoyin mu'azizina suna ganin za su gagare ni. ula'ika ashabul jahim to waɗannan su ne ɗan wuta to anan ubangiji wata wata'ala yana nuna wa waɗannan kafirai da suke cewa annabi ya gaggauto musu azaba ya gaggauto mu yasa shi dona kabil azab suna cewa ka gaggauto a gaggauto in gaskiya ne mu ga azabar kamar da kake faɗa A jilla na tsana ta kalla yau mashi a gaggauto mana da ka san mu na azaba tun kafin alkiyama ta zo to Allah ce to ka gaya musu abun ba a hannunka yake ba ba kai ne kake azabtarwa ba ba kai kake aiko da azaba ba kai aikin ka shine ka gargaɗe su kai musu ka shedi ka jakunan su amma su daina neman cewa kai ka kawo musu azaba dan Allah subhanahu wataala bai sanya azaba a hannunka ba kai ka gaya musu ya kai annabin Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama ana lakum nazirun mubin ni kawai mai gargaɗi ne gare ku kuma mai bayyana gargaɗi wato ni aiki na shine in tsoratar da ku a azabar Allah in faɗa muku da babban murya cewa wannan yanayin da kuke ciki na kafirci da kaucewa hanyar Allah da zama a cikin shirka dumudu in kuka yarda har kuka mutu kuka koma ga Allah a haka to azabar Allah tana jiran kuma in ba ku yi da gaske ba a nan ma sai azaba ta same ku saura ka ni gargaɗi yake yi da abin da aka yi mun wahayi in yuha da illa annama ana nadhirun mubin ba wani wahayi aka yi mun ba sai kawai yi wa mun wahayi da aka cewa ni mai gargaɗi ne bayyana gargaɗi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi azaba take a hannunsa ba balle a ce ya aka bai sako ta ba har yanzu ba hisabun ba a kansa yake ba shi yake hisabi ba wanda ce ya aka har yanzu bai hisabi ba shi gargadi aka ce yayi kuma yana ta gargadi annazara ko annizara bi kasr an-nun shine at-takhwif tsoratarwa at-takhwif min ash-shar tsoratar da mutum wani sharri ko wata musibar da za ta iya samun sa in bai yi a hankali ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa أنا النذير أنا النذير العريان النجاء النجاء شنيني من غرغئن نم wanda saboda sauri ya wa da mutanensa gargaɗi ko kaya da ta a cikinsa ba haka yi larabawa in suna son su faɗi wata su nuna irin girman musibar da aka hango shine su ce mai kawo wannan labari ya yi gargaɗi ya ma fito ko kaya bai sa a jikinsa ba saboda gudun kada a samu jirgin wannan abin ya zo ya iske su to annabi ya ce to ana nazirin kuryana ku ɗauke ni a wannan matsayin cewa na fito ko kaya ban sa a jikina ba don gargaɗe ku da gaggawa fannaja annaja kowa ya yi ta kansa kowa ya yi ta kansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wasu haka shi ne gargaɗi ne wasu daga cikin malamai suka ce ya ayyuhan nas أنا أنا anan ana nufin كان قريش qurayshawa الناس انا ليس كان قريش او ابن عاشور اللي تعرف التعريب والتنوير قول لي لا ما انت تشوا وانا شيء يا عن القران لي تجاء الناس تذا تقاموا با انا ليس المؤمنين انا ليس انا ليس الكافرين وصل بك كلمه ليس تشي انا ليس دوك متاني سورة الله سبحانه وتعالى يا تشوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم متاني جماعه ya ayyuhan nas ya ku mutane da mu'minan su da wanda ba mu'minan su ba inna ma ana nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne mubinun mubinun ba ya zama min abana lahiya ko kuma min abana bi ma'ana bana abin albana almutaaddiya abana allazim bi ma'ana bana wato kace mubinun wanda yake mai bayyanarwa ko kuma wanda yake bayyananne nadhirun mubin wato mai gargaɗi mai bayyanarwa ko kuma wazirin gobe mai gargaɗi mai bayyana gargaɗinsa yana bayyana irin abin da yake gargaɗin mutane a kansa a nan za mu ga cewa ayar ta ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi mai gargaɗi ne kawai ba a ce shi mai gargaɗi ne mai albishin ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da duka abubuwan guda biyu ya zo da gargaɗi ya zo da albishir ya zo da gargaɗi ga waɗanda za su ƙarya tashi ko za su yi kafirci ko za su saɓar Allah da musu gargaɗi su kuskura su je wa Allah da wannan halin su kuskura su rayu kan wannan sannan albishir ga waɗanda suka yi imani suka bi Allah yi musu albishir da aljanna yi musu albishir da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala take jiransu إن إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حتى الله سبحانه وتعالى يشير للي مطعقوك لجسيا في القرآن بشيرا ونذيرا كان من البشر كان من الجرزائي أنا سيبا أقوم بنا البشر بقى sai aka faɗi magana a gargaɗi saboda saboda siyaƙin zancen wato inda aka koro magana an koro magana ne أنا kafirai ana magana masu ƙaryatawa ce wai suka ji nuna kabir a da su waye suke gaggauto wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawo azaba su ne wannan suka kare tashi su ne kafirai saboda a kan su ake magana shi yasa sai aka taƙaita da ambatan gargaɗi ba a kawo magana albishir tunda ba ana magana ne akan mummuni ba to amma duk da haka sai muka ga ayar kuma ta yi reshe a gaba tunda ta ambaci muminai da amma allazina amanu wa amilus salihat ga maganar mu'mini ta zo me yasa aka kawo maganar mu'mini dan ya zanto kwadaitarwa kwadaitarwa da su waɗannan waɗanda suka suka ƙaryata shi a kwadaitar da su cewa su yi imani domin su samu gafarar Allah da kuma arziki na karamci su kuma waɗanda suka yi imani ana musu albishir ga maganar albishir ɗin ta samu amma cikin wata siga sigar da take dauke da baki biyu take dauke da magana biyu magana ta farko take nuna wato kwaɗaitarwa ga su waɗannan kafirai da suke ta da shi cewa su yi imani mana domin ga masu imani da aiki na kwarai da abin da aka tanada musu su masu yi imani mana sannan kuma ta zanto albishir ce ga duk waɗanda suke da imanin kuma suke kyawawan ayyuka amma da zai na amurwa an da su haƙi. lahum maghfiratun wa rizqun karim suka yi imani suka yi aiki na to suna da wata gafara da kuma arziki wanda yake na karramawa fallazi na amanu waɗanda suka yi imani amanu suka yi imani suka yi imani da dukkan abin da ya waje su yi imani da shi suka yi ayyuka na ƙwarai wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙwarai aiki na ƙwarai shine yin aiki da kyakkyawan niyya wato da ikhlasi sannan kuma aikin ya dace da shari'a mutum ya yi abu wanda shari'a ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar ta su yi shi sannan ya yi shi kuma da kyakkyawan niyya dan ya samu lada wannan shine ake kira al'amalu salih shi da aiki da kwarai to duk wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai Duk waɗannan abubuwa tare suke tafiya in dai akwai imani na gaskiya wanda ya raka zuciya to dole ne za a ga na sansa a cikin ayyukan zahiri dole zai yana so akan gaɓoɓi za a samu mutum mai imani imanin da ya ratsa zuciya su kuma zuci ba ya talla ba ya zanto ba ya azumi ya zanto ba mai gaskiya ba ya zanto mahaici in dai imani ya zuciya zuciyarsa to za ka samu yana da waɗanda yana da kyawa wata yana da halaye da kwarai yana da jin Allah subhanahu wataala sau da kafa to shi yasa ake goya wa amilu salihati bayan an faɗi imani saboda a nuna maka cewa al'umar da sirri wal amal salih imani shi kaɗai? ba zai ba da wannan sakamako ba sai an samu aiki na kwarai tare da shi فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وأنا في إيمان kuma suka yi ayyuka na ƙwarai Allah ce lahum magfiratu suna da gafara ta zunubansu ubangiji subhanahu wata'ala zai yafe musu da zunubansu zai gafarta musu zai musu sutura wannan shi ne asalin gafara gafara shi ne ubangiji subhanahu ya lullube maka ya ɓoye maka su ba zai kunyata ta bara da gobe kiyama ce shi ne gafara abinda muke yi na istighfari shi ne muna neman ubangiji subhanahu wata'ala ya sitirta mana zunubanmu wanda mu da shi kawai muka sanamu ne Allah ya ɗore mana shi ne ma'anar neman gafara duk wanda suke imani suke kyawawan ayyuka lahum maghfiratan suna da wannan gafara sannan wa rizqun da kuma arziki na karamci wato ubangiji subhanahu wata'ala zai musu sakamako da gidan aljanna da ni'imomin da ta kunsa wanda duk wannan yana cikin arziki kullama ruzuqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruzuqna min qabl fa utu bihi mutashabiha saka duk ni'imomin aljanna da abinda yake cikin ta na jin daɗi yana ƙarƙashin wannan arziki da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu kamar yadda Allah ke cewa liyajzi Allahu allazina liyajzi allazina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim cikin suratul saba Allah ke cewa dan Allah ya yi sakayya ga waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka Allah ce ulaika lahum maghfiratun waɗannan suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim suna kuma da arziki na karamci da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara rizqun karim da cewa ana nufin gidan aljanna arziki na karanci ana nufin gidan aljanna cikin malaman da suke wannan fassara akwai shekul muhassiri ibn jarir al-qadari akwai abin nan ibn atiyya akwai al-lamatu shintiti alaihim rahmatullah ibn kathir cikin tafsirin sa yana cewa muhammad ibn ka'ab al-qurazi muhammad ibn ka'ab al-qurazi wanda yana daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai na mutanen madina asalin zurriyar yahudawa da su ne yahudan bani quraiza an ce sun san yahudan bani quraiza da annabi sallallahu ya yaƙe sai fatattake su daga garin madina to shi wannan muhammad daga cikin wannan zurriya ya fito ya zama kuma babban malami malamin tafsiri shi yasa ake cewa al-qurazi al-qurazi nisba ila bani quraiza sauraka ya shahara cikin malaman tafsiri a madina ɗaiɗaikun malamai da ake ake ambatan sunansu in an zo faɗar malamai masana tafsirin alkur'ani a garin madina da shi wannan muhammad ibn ka'ab alkurani to shi ne yake cewa idza sami'ta allah yaqulu wa rizqu fa Janna. Ya yace da zarar inda ji allah yace wa rizqun karim da arziki na karanci ce aljanna ke wasu daga cikin malamai suka ce a nan ana nufin arziki na duniya da na lahirar duka ce lahun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da arziki na karamci to arziki na karramawa suka ce ya kunshi arzikin duniya da arzikin lahira amma ibn ashur ya fassara arzikin duniya a nan ba wai ana nufin sai mutum ya kudance ba ba sai mutum ya samu wata ɗaukaka ta duniya ba yace in aka ce arzikin duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya baka kwanciyar hankali ya baka inshirahu sadr ya zama da zuciyarka fayau take wasai take ka kwana kana tashi da kullatar wani da jin haushin wani da ba ka kwana kana tashi cikin damuwa ko da kuwa Allah subhanahu wata'ala bai baka tilin dukiya ba ko da ba a san ka ba ba a san ma kana nan ba ba a san an yi ka ba in ka samu wannan kwanciyar hankalin da wannan yalwar zuciyar to ka samu arzikin duniya ce to wa rizqun a ce arziki na duniya da lahira ana nufin arziki na duniya za ka samu nutsuwa za ka samu nutsuwar zuci الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa za Allah zai albarkace ka da wannan arzikin na samun nutsuwa sannan mafi girman arziki da zaka samu shine samun yardar Allah ranar gobe kiyama wa na min Allah akbar da ka samu yardar Allah to ka sama samun komai to kaga anan su waɗannan malamai sun fassara wannan ayar daidai da wasu ayoyi na alkur'ani da suke nuna cewa in ka yi imani ka kyautata aikinka ka rike Allah ka rike addininsa to za ka samu jin daɗin duniya za ka samu na lahira jin daɗin duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan alkawari ga waɗanda suka yi imani man amila salihan min zakarin wa unta wa huwa mu'minun falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda duk ya yi imani an amila salihan wanda duk ya yi aiki kyakkyawa min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini allati sala nuhyiyannahu hayatan tayyiba to lalle za mu ba shi rayuwa za mu raya shi rayuwa mai daɗi ma'ana a nan duniya an ba shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu amsana ranar gobe kiyama kuma mu saka musu da mafi kyan aikin da suke aikatawa a nan duniya saboda haka ubangiji ya alkawari ga mominin da ya kyautata aikinsa cewa ubangiji zai ba shi daddaɗin rayuwa a nan duniya kuma zai ba shi ita a lahira wani stafiru rabbakun sun matubu ilaihi mafi'ukun mata'an hasanin ila ajalin musamman wa yi kulla zai fadlin fadla Allah ce wa ni stafiru rabbakun ku nemi gafarar ubangijin sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi ya matti'ukum an hasanan ila ajalin musamman zai jiyar da ku daɗi har zuwa lokacin da ya kayyade muku ma'ana a nan duniya zai jiyar da ku daɗi har zuwa ƙarshen ajalin ku sannan Allah ya ce wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sannan duk wani mai fanala kuma wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ba shi sakamakon kyakkyawan aikinsa a lahira kaga alkawari ne ubangiji subhanahu wataala yayi ma waɗanda za su yawaita istighfari da yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah na cewa alladhina hajaru fillah ba'd ma zulimu la yubawi annahum fid dunya hasana wa la ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah ce waɗanda suka yi hijira suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala min ba'd ma zulimu bayan an zalunce su لنبوئنهم في الدنيا حسنه za mu shirya musu kyakkyawan sakamako a nan duniya wala ajiru al'akhirati akbar wa kan zalim ladan da za su samu alahira kuma shi yake girma da a ce sun san haka to sai yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ma irin wannan take magana fallazina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun karim yana nufin ku samu gafara a lahira sannan ku samu arziki na duniya da lahira in kun yi imani kun yi aiki na kwarai a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa tsakanin imani da aiki na kwarai sannan shi kuma ga duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa biyu imani da aiki na kwarai shi ma ya masa alkawarin waɗannan sakamako guda biyu lahum maghfiratun wa rizqun karim da gafara da kuma aiki wanda yake arziki na karamci sannan Allah ce wallazina sa'u fi ayatina waɗanda suka waɗanda suka yi iya ƙoƙarinsu shi ne sa'au wanda suka yi iya ƙoƙarinsu fi ayatina wajen su ɓata ayoyinmu mu'ajizina suna ganin gazawarmu ko suna ganin gagararsu ula'ika ashabul jahim Allah ce waɗanda su ne ma'abota wutar jahannama nan akwai ƙira'a guda biyu a kalmar mu'ajizina wata ƙira'ar mu'ajizina والذين سعوا في آياتنا معجزين قراءة ابن كثير لأبو عمرو والذين سعوا في آياتنا معجزين معجزين وتو مثبتين سكي إياه قرنسو dan su ɓata ayoyin Allah mu'ajjizi da suna masu daƙile suna masu daƙile mutane daga shiga addini suna iya ƙoƙarin su cewa addinin Allah bai ci gaba ba suna iya ƙoƙarin cewa mutane basu kama gaskiya ba wanda ya ce kira al-mu'ajjizi ne ko kuma mu'ajjizi ne yansu gudun mu'minin il-ajaz suna ganin mu'minai ba su isa ba saboda ka suna ta kokarin yin ba ta ayar Allah suna ganin mu'minai ba su isa su dakatar da su ba sannan akwai wannan kira'a ta kuma mu'ajizina mu'ajizina wato suna masu jingina ubangiji da gajiyawa suna ganin ubangiji subhanahu wata'ala ba yadda ya iya da su sun gagara Allah subhanahu ta'ala ba zai iya ba su nasara zai iya ba wa masoyansa nasara ba su kuma zai iya karya su ba shi ne mu'ajizina game da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wasu wurare ya kawo irin waɗannan aiwa su aufi fi na mu'ajizina ula'ika lahum azabun na rijistin ali waɗanda suka yi iya su wajen su ɓata ayoyinmu suna masu ganin gazawarmu Allah ce ulaika lahum azabun min rijsin alim wannan suna da mummunar azaba kuma mai radadi a wani gurin Allah ce wallazina sa'u fi ayatina mu'azifina ulaika fil azabi muhdarun wanda suka yi iya bakin kokarin su na da su bata ayoyin ku ubangiji ya ce ulaika fil azabi muhdarun wadanda su ne ake halarto da su cikin azaba ranar gobe kiyama Allah na ce am hasiban ladina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun shin waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammanin ba za wato suna tsammanin za su gagare mu suna tsammanin ba za mu iya da su ba Allah ke sa amma ya abin da suke hukuntawa ya yi muni kwarai da gaske kalmar asta'ayu takan zo mutum ya yi iya kokari wajen aikata alheri ko kuma iya kokari wajen barna don ana amfani da kalmar sa'ayi mutum ya kai matuƙar kokari fi amalin khairi ko fi amalin sharri fil islami aw fil ifsadi wajen yayi gyara ko wajen yayi banna kamar anan kaga sa'u fi ayatina ay fi ifsadi ayatina iya kokarin wajen su yi banna wani gurin kuma idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al harth wan nasl sa'a fil ardi shine yayi iya kokarin sa yaga cewa yayi barna a bayan kasa wani gurin kuma sai ta zo da aiki mai kyau wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kaga anan sa'i ta zo da ma'anar iya kokari da mutum zai yi wajen aikin alkhairi farkon kuma ta zo da duka ma'anonin guda biyu a lokaci guda inna sa'yakum la shatta kaga ayyukan ku daban-daban ne ya bambanta ayyukan waɗanda suka yi amma man a'ata wattaka wa saddaqa bil husna wa san yasiruhu lil yusra kaga wannan sa'yi ne mai kyau wa amma man bakhila واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى wannan kuma kaga aiki ne mara kyau lokaci ya za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh